mun zauna a nan mun yi martani zuwa ga limamin abuja ibrahim ahmad makari su tun ranar da na yi wannan raddin wanda daga ƙarshe na yi tsokaci zuwa ga shi ahmad al-azahari sakamakon tahaddi da ya aika ma sheikh al-qasim umar hotoro hafizahullah su nima sai na jefa masa nawa ƙalubale da yake dama a baya mun fara tattaunawa da shi A kan wasu matsaloli ba a kammala ba sai ya gudu sai nake ce mishi ya kamata ya zo ya biya bashi kamin ya nemi ya zauna da shi dan uwa mala alkasin ko kuma malami mala alkasin so daga wannan rana a shi ya yi bulokin ɗina ta facebook ni ban sani ba wato shi ahmad al'azahari kenan wanda wannan bulokin din da ya nawa to shi duk abin da ya gabatar ba zai yi ingani ba su shi ne daga baya sai wani yake gaya min jiya ko shekaran jiya cewa ai shi ahmad al ya mayar da martani zuwa ga malal kasim dangane da ita wannan matsala din sai ni ce to ya turo min wannan link din da ya zauna yi wannan bidiyon ta whatsapp da ya turo sai na ga abin ba zai bude ba kun san in mu yi bulokin ɗinka to duk abin da ya gabatar a shafin sa ko a akawun ɗinsa ba zai yi ka ga wannan abin ba na yi na yi to da na bincika a shi ya yi bulokin ɗina wato <laughs> baya buƙatar gani na kenan wala Allah kila ko tsoro na yake ji ko kuma akwai wani dalili to shi ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine babban dalilin da ya sa ban san ya yi wancan bidiyon ba e, shi yasa aka samu jinkiri na rashin maida masa martani da wuri da wannan abin da ya kamata su wato 'yan uwa su sani to bayan haka kwatsam sai gashi kuma aka sake turo min cewa wai ya fitar da wani ah, littafi da na duba sai na ga cewa duk abin da ya tattauna a wancan bidiyon to shi ne ya yi ƙoƙarin tabbatarwa a wannan littafin nasa wanda ba zai haura shafi arba'in ba sosai ya zan tun da bidiyo ya fara yi kuma an yada shi kuma ya shiga duniya kuma ya faɗi abubuwa to mu ma ya kamata mu fara yin bidiyon daga bisani daga baya idan akwai buƙatar cewa akwai aɗo alƙalami a maida masa martani sai a yi wannan shine babban dalili da a ce bai yi bidiyo ba rubutu kawai ya yi ya taƙaita iya wannan rubutun to rubutun za mu yi mu ma sai mu ba shi amsa amma tun da ya yi bidiyo ya zauna ya yi sauti ya yi maganganu to wajibi ne a fara ba shi amsa sannan daga baya idan akwai bukata idan rubutun nasa ya cancanta a maida masa martani a rubuce sai a yi in ko bai cincinta ba to sai a wadatu da iya wannan sautin yanzu dai ya danganta da natijar da muka samu akan ita wannan zaman allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna taufiki ya sa abin da za mu faɗa ya zamo gaskiya ya zamo ci gaban addinin musulunci da sunna kusakurai kuma da za su auku muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato kare zuciyarmu da harshenmu da idanunmu da komai namu allah ya tsare mu daga fadawa cikin kuskure ko son zuciya ko ganganci to an sama zaman cewa raddi tare da bayyana wato jahilcin shi ahmad al-azahari wala Allah wani zai ce to don me da za a ce jahilci eh dole a faɗa saboda idan mutum ya yi abu kuma abin ya tabbata to babin eh, wato yana daga cikin adalci a faɗi wannan abin kuma a jingina zuwa gare shi saboda haka yanzu karka yi rigima karka yi faɗa ka saurare ni tun daga farko har ƙarshe sai ka ga an fito da jahilcin nasa koko ba a fito ba idan ba a fito ba to sai ka ce a wannan unwani ko wannan topic da aka saba ya dace ba amma idan an fito da jahilcin nasa to kaga wannan a sifarsa sace wani abu ne ya yi kuma ya cancanta a kira shi da wannan abu su wannan a gurguji kenan kuma wannan matsala ba ta matsala ba ce sanannan matsala ce shine labarin wato al'utubi ko kuma ƙissa al'utubi wanda a shi limamin abuja shi ya fara magana akan ita wannan ƙissa ɗin lokacin da ya zo yana ƙoƙarin tabbatarwa cewa wai malaman musulunci sun ijima'i kan cewa a iya zuwa wajen kabari a roƙi allah bukata to cikin kawo dalilan sai ke cewa ga abin da ake ambata na ƙissar al'utubi kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu har ma akwai hanyoyi waye malamai sun yi kaza sun yi kaza so da ya faɗi wannan a cikin ramadan ina jin ko sha hudu ga watan ramadan ne a tafsirin sashi limamin abuja to sai mal alƙasim karatu ya biyo takan ita wannan aya ɗin wadda ita ake kawo wannan kisa a ƙarƙashinta a suratun nisa wanda shi ma limamin abuja ya ambace wannan aya din to sai mala ya ce to za mu yi kokari mu yi bayani abin da ya ambata mu ga cewa haka yake koko a ƙarya ce kamar yadda ya saba ya yi to sai aka ɗan shafa kan matsala kaɗan saboda majalisi ne na tafsiri ba majalisi ba ne na karatun hadisi da za a faɗaɗa bayanai da sauransu to wannan shine abin da ya faru to shine shi wancan ahmad al-azhari wai sai ke cewa malal qasim a cikin wannan bayanai nashi akwai auham ko kusakurai guda biyar to innan kusakurai guda biyar a ƙarƙashin ita wannan ƙisa to su ne ya yi zama a kai ya ce wai zai fito da su zai fito da su to alhamdulillah maganar da shi malam ya faɗa malal qasim hafizahullah a dangane da ita wannan ƙisa ɗin ta shi al'utubi cewa labarin da ake ambaton al'utubi kissar da ake ambaton al'utubi ba ta da isnadi ba ta da isnadi malaman da ke ambatonta haka kawai suke kawo ta ba tare da ambaton isnadi ba wadda aka ambaci sunan al'utubi a ciki sannan na biyu akwai kuma ƙissar da ake ambaton isnadi ita kuma sunan al'utubi bai zo ba a waɗannan hanyoyin malal kasim ya kawo su ya faɗi hanyoyi guda biyu akwai hanya ta farko wato ita ce hanyar muhammad ibn harbin alhilali ya faɗe ta cewa gashi ta zo cikin aljami'u a shu'abil iman na al-imam al rahimahullahu ta'ala sana ko wanda ake jinginawa zuwa ga wato aliyu Ibn abi talib radiyallahu anhu wadda alhindi mai littafin kanzul ummal ya ambata cewa a ya ambata cewa wato assam'aniyu ya jingina ta zuwa ga shi na ali a cikin littafin sa az-zail to wannan shi ne bayanan da malam ya yi. sosai shi wancan ya zo ya ɗauki waccan magana ta farko cewa labarin al'utubi ba ya da isnadi sai ya zo ya ce a yana da isinadi yadda ya je ya yi jagwalgwalinsa ya yi abin kunya ya soki burutsu ya yi abin da mu a wurin wannan jahilci ne sai cewa ya samu hanyoyi ga isnadi kaza da kaza da sauransu amma kuma har ya gama bayanansa da shi karan kansa littafin da ya rubuta bai iya kawo inda an ka ambaci al'utubi kuma tare da isnadi ba har yanzu bai kawo ba to ga abin da aka kalubalance su <clears throat> ko aka kore to har yanzu fa ya tabbata har yanzu ya tabbata ba inda aka ambaci suna al'utubi kuma tare da isnadi kai ahmad al'azhari baka kawo wannan ba har yanzu saboda haka abin da mal alkasim ya kore ya koru kuma har abada abadan ba za ka iya kawowa ba don babu babu abin da ka ambata kuma za mu zo mu yi bayani yanzu kuma 'yan uwa za su fahimta insha Allahu ta'ala za su fahimta so abu na farko kenan saboda haka babu sannan hanyoyin da ka kawo tare da kana nuna cewa ka yi bincike ka yi wani abin a zo a gani kuma ba hanya kwaya ɗaya ba wani isnadi kwaya ɗaya da ka iya kawo wato cewa wannan isnadi shi malamai sun inganta shi malaman hadisi ko malaman riwaya babu kai karan kanka a bayananka ka tabbatar da cewa wato hanyoyin suna da matsala amma kuma a haka tare da ka'idar suna da matsala kuma kake ƙoƙarin wai ka tabbatar da ita waccan matsala ɗin wato za ka kafa hujja da abin da kai karanka ka san bai tabbata ba bayan wancan baka kawo isnadin ba sannan wannan wanda shi ma malal Kasim ya ambace shi ya ambace wannan isnadin kuma ya faɗi lolin. kuma kai baka iya kawo isnadin ba to mi kai na karatu wane abu kai na malanta kaga ba abin da kai so saboda haka yanzu za mu kunna shi bisa ga al'ada kun san ba za mu ce mutum ya ce kaza ba wato sai mun danna shi ya faɗa eh saboda babin adalci don kada ya ce an canza masa magana ko kuma a'a an juya masa magana to sai a danna duniya ta ji a ku ji cewa ga yadda asalin matsala ɗin take ciki wanda daga nan ne za ku fahimci cewa karatun bai ma fahimce shi ba inda aka sa gaba bai ma fahimta ba bai ma gane ina ne an ka sa gaba ba saboda abin da ake bayani daban shi kuma abin da ya je yana ƙoƙarin kawowa daban na farko a shi limamin abuja da ya fara magana ya yi magana ne akan shi al'utubi ɗin ya yi magana ne akan al'utubi kuma shi ma mal alƙasim akan al'utubi ɗin ya yi bayani a kai. to insha Allah ta'ala bari mu fara danna shi limamin abuja ku ji eh ku ji insha Allah ku ji abin da ya faɗa to daga nan a ah, insha Allah shi ma malam mu danna abin da ya ce eh la wajadu Allah tawwabar rahima kuma malamai suka ce duk daga hadisin Utbi ga hadisin eh, Ar-Rashid da da da da Imam Malik ko wanda malamai da dama sun inganta shi saboda hada hanyoyinsa wanda wanda wanda Imam Malik ya masa umarni da ya fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah To muhimmin abu dai shine ijma'an zuwa wajen kabarin manzon Allah sallallahu dalili ne na samun amsa addu'an Allah subhanahu addu'a da na bawa wajen Allah subhanahu ta'ala saboda hurmatuhu mayyitan ka hurmatihi hayyan sallallahu alaihi wa sallam hurmarsa bayan komawa zuwa ga Allah kamar hurmarsa ce a lokacin da yake cikin al'umma yake to wannan limamin abuja ne kun ji cikin jawabansa ya ce ga abin da ake faɗa na ainihin duk da shi ya ce hadisi na hadisin utubi e, wanda a ka'ida <laughs> wannan labari ba a kiransa hadisi so a matsayin limamin abuja malam mai tsakure-tsakure bai kamata ya kira wannan abu wato da ainihin hadisi ba bai kamata ya kira shi da hadisi ba to wannan abu na farko kenan so bari mu ji shi ma mal alkasim kan abin da ya ambata ah, wannan kenan to ita wannan kissa ta shi al-qutubi babu inda ta zo ma da isnadi balle magana cewa hanyoyi <laughs> yawa domin idan aka yi magana cewa hanyoyi a turuk to ana batun mai al'asani ma'ana an samu isinadi kaza an ƙara samu wani isinadi an ƙara samu wani isinadi an ƙara samu wani isinadi to waɗannan al'asani da hiya turuku to su ake cewa hanyoyi din to amma asalan ita wannan kissar da ta zo da ambatan al'utubi din wanda shi mai magana ita yi magana a kanta ba ta da isinadi ma kwata-kwata don haka duk waɗanda suke ambatanta suna ambatanta ne haka kawai biduni isnad sannan kuma daga cikinsu to wannan abin da malam ya ambata kenan kun ga <clears throat> mas'ala ana magana ne akan kissar da ambaton al'utubi ya zo ita ake magana ita aka ce ba ta da isnadi ba ana maganar wani labari na muhammad ibn harbin Al-Hilali ba ba ita aka yi magana ba shi limamin abuja bai ambace ta ba shi ma mala alƙasim da ya zo bai ce limamin abuja ya ambace ta ba abin da ya ambata labari ko ƙissa shi al'utubi inda sunan al'utubi ya zo malaman da ke ambata ta suna kawo ta ne ba tare da isnadi ba to kun ji asalin mas'ala ɗin saboda haka abin da aka kore kenan sannan shi al'azahari har ya gama abin da yake allafuwar dauran da yake yi bai iya kawo inda wato aka samu ita wannan kissa din kuma ga ambacin al'utubi ya zo sannan kuma tare da isnadi ba a cikin bidiyon sa bai kawo ba jagwalgwalen da ya yi da sunan rubutu ba da amsa shi ma bai kawo ba su kaga abin da ake magana kenan saboda haka har yanzu magana tana nan har yanzu magana tana nan abin da ake magana shine shi al'utubi inda sunansa ya zo to babu isnadi malam wani kaza da kaza da kaza da suke ambatatta suna kawo ta ne kuma ba tare da ambatun isnadi ba daga nan sai mala ya ce to ita kuma hanyar da ambatun eh, isnadi din ya zo ita kuma babu ambatun shi al'utubi sunansa bai zo ba ba ambaci al'utubi ba babu sunansa a ciki su kaga ashe matsala ɗin tun farko baka fahimce ta ba abin da ake magana daban kai kuma abin da ka ɗauko kana magana daban wanda kuma dama an yi magana a kansa an yi ishara a kansa ba cewa aka yi babu wani labari da ake kawowa na zuwa wajen kabarin annabi sallallahu alaihi sallama domin a nemi ya yi wato babu wani labari da yake da isnadi ba ba wannan ake magana ba wanda kai abin da ya ruɗe ka kenan abin da ya ruɗe ka kenan to saboda haka kun ga tun farko bai fahimci mas'ala din ba yawwa tun farko bai fahimci mas'ala din ba to yanzu bari ku ji abin da yake cewa shi Ahmad Al-Azhari wannan hikayar an rawaito ta da isnadi sama da wuri biyu a ƙarƙashin binciken da na yi na samo natijar cewa wannan hikaya an rawaito ta ta hanyoyi mabambanta har kusan guda shida na farko daga ciki wanda ya fi shahara shine hanyar kutubi to kun ji abin da ya faɗa <laughs> ya ce ita wannan hikaya wato ya yi bincike abinda natijar binciken nasa ta tabbatar wato ya samo mata hanyoyi guda shida hanyoyin da aka kore waɗanda aka ce babu sai ce ya samo to ga hanyoyin wanda saboda lokaci a nasan yan uwa duk sun ji abin da ya faɗa ya ce hanya ta farko afuwan ya ce hanya ta farko hanyar shi al'utubi karan kansa wato auren shi wannan hanya ce tare da cewa kuma ba ta da isnadi amma duk da haka kuma ya lisa fata a matsayin hanya hanya ta biyu da ya ambata shine hanyar muhammad ibn harbin Al-Hilali. hanya ta biyu da ya ambata shine a hanyar wato abu shibli shi ma alhilali sannan hanya ta gaba da ya ambata hanyar muhammad ibn harbin albahili sannan hanya ta gaba hanyar wato saiduna ali radiyallahu anhu hanya ta ƙarshe shine ce wai hanyar da ta zo mutulaka ba tare da an jingina ta ga kowa ba so yanzu waɗannan bayanai wayannan bayanai bayanai ne waɗanda ke nuna cewa mai yin su bai san wato mas'ala ta ilimin hadisi inda ta sa gaba ba sannan bai da abin da ake kira ta hakiki na ilimi na karatu yanzu ya za a yi ana maganar abu baya da isnadi kuma ka zo ka ce wai wai ka binciko ka samo shi ma ka sa shi a matsayin cewa gashi shi ma ɗaya daga cikin hanyoyi na farko labarin utubi din nan baka kawo isnadi ba duk inda ambaton al'utubi ya zo baya da isnadi amma duk da haka kuma ka rufe ido ka ce a ita ma hanya ce sannan hanya ta ƙarshe wadda ka kira ta da hanya mutulaka wadda ba a jingina ta zuwa ga ainihin kowa ba zuwa ga wani rawi ba ta da isnadi ba a jingina ta ga kowa ba amma kuma ka ce wai a'a wai ita ma hanya ce wannan ina za ka samu wannan ilimin riwaya ko ilimin hadisi so kaga mas'ala ce wadda ka jahilta wadda ba ta da alaƙa da kai ba ka da hazi a cikinta ka zo ka yi mata kutse ba tare da ka je ka zauna wajen malamai ka koyi abin da ake kira wato ilimin hadisi ba ka ɗauka wannan harkar luga ko harkar larabci duk da ita ma yana da ja ka fahimce ta ma ko baka fahimce ta ba ni ban gamsu ka fahimci larabci yadda ya kamata ba to ballantana harkar riwaya ba janibinka ba ce ba ka da hazi a kanta to abu na farko da za mu yi bayani a kansa shine na farko hanya ta farko ya ce hanyoyi ne guda shida hanya ta farko mun faɗa cewa duk inda sunan al'utubi ya zo kamar yadda malam ya ambata to wannan baya da isnadi haka malamai suke kawo labarin utubi kaza kaza kaza kaza da sauransu kamar yadda bayanai sun gabata to kaga a ƙa'ida ta ilimi na ta hakiki, na takhariji, na riwaya duk abin da bai da isnadi to bai kamata ka kira shi a matsayin hanya ba wannan ba hanya ba ce domin sai akwai isnadi ne sai a ce to ai isnadin shine hanya to ba isnadi kuma ya zaka kira wannan abin hanya isnadin shine riwaya ba isnadin to ya zaka kira wannan abin riwaya su kaga zancen shi al utubi an aje shi gefe sauwa sai hanya ta biyu shine hanyar muhammad ibn harbin hilali shine yake da isnadi shine aka ambaci isnadi a kansa shi kuma muhammad ibn harbin alhilali mutum ne mai cin gashin kansa al'utubi mutum ne mai cin gashin kansa labarin da shi utubi ya bayar daban abin nan kai eh, eh, shi da ke ba da labari shi ɗin daban shi kuma muhammad ibn harbin hilali labarin da ya bayar dangane da wannan labarin ko zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma daban kaga ba mutum ɗaya bane mutum ne daban-daban kowa ya faɗi nashi labari shi na al'utubi bai da isnadi na shi muhammad ibn harbin hilali shi kuma shi ke da hanya to shi muhammad ibn harbin hilali malam ya riga ya ambace shi mala ya riga ya ambace shi ya ce yana da isnadi ya ambaci littafin aljami li iman na al'imamul bai haƙi ya ambata da ya ambata kuma ya ce isnadi ne wanda yake cike da ainihin alwadda'u da kuma almajahil saboda haka to kaga isnadi shi ma bai tabbata ba bai tabbata ba a ƙa'ida bai tabbata ba sannan a wannan abu na farko kenan to kaga zancen ka ce malam bai kawo kaga wannan shirme kake malam ya riga ya ambata kuma ya riga ya faɗi illarsa sai ce shi kuma gaba ɗaya babu ambaton shi eh, babu ambaton al'utubi kawai ana ambatan muhammad ibn harbin hilali shi an ka ambata a cikin wannan isnadi abu na farko kenan to sai hanya ta gaba da ya ambata ita ce hanyar wato abu shibli shi kuma sunansa muhammad ibn muhammad ibn nu'man abu shiblin sai kira ta a matsayin cewa ita ma wai hanya ce wanda wannan abin <laughs> ban takaici ne shi wannan abu shiblin din ba shi ne labarin yake tuƙewa zuwa gare shi ba akwai wani a gabansa wato akwai malaminsa wanda ake kira da muhammad ibn rauhin arraƙashi shi kuma daga shi muhammad ibn harbin hilali kaga akwai wani tsakaninsu ma da wanda labari yake tukewa zuwa gare shi to shi abu shiblin ba shi ne labarin yake shi karan kansa yana cikin wato rijalus sanad kansa ne labarin yake biyowa sannan zuwa ga malaminsa muhammad ibn rauhin arraƙashi shi kuma zuwa ga Muhammad ibn Harbin hilali to abin da ya ruɗe shi shine wato ya karanta ainihin wato littafin shi Abu Abdullah Abu Abdullah mai littafin Misbahu Zalam da ya zo shi sai ya takaita isnadin zuwa ga shi Abu Shibli bai ambaci ragowar isnadi ba wato bai kawo malamin shi abu shiblin ba muhammad ibn muhammad bai kawo malaminsa ba wanda malaminsa wane ne muhammad ibn rauhin arraƙashi shi kuma zuwa ga muhammad ibn harbin hilali sai takaita isnadi to wai da ya zo shi al'azahari sai ya ɗauka cewa shi abu shiblin ɗin nan wai shi ma yana daga cikin waɗanda suke ruwaito labarin suke ruwaito kissa ɗin kaga wannan alama ce da ka nuna maka baya da hazzi baya da rabo a cikin ilimin wato ita wannan riwaya ɗin kutse na yawa mas'ala ɗin kutse na yawa mas'ala ɗin abin da zai tabbatar maka da haka idan ka koma littafin alƙurbatu ila rabbil alamina na ibnu bashkuwal a ciki sai ya kawo labarin da shi wancan isnadin wanda a cikinsa ɗin akwai ambaton shi abu shiblin ɗin akwai ambaton shi to shi sai kawo shi tare da wato wato malaminsa har zuwa ga shi muhammad ibn harbin al-hilali wato ya kawo shi daga shi abu shiblin muhammad ibn muhammad eh, ibn nu'man zuwa gawa muhammad ibn rauhin eh, arraƙashi zuwa gawa muhammad bin harbin al-hilali kaga kenan riwayar dai hawaye tana tuƙewa ce zuwa gawa muhammad ibn harbin al-hilali to amma saboda rashin wato allah dai sauwaka so yanzu wannan in baka kira shi jahilci baka kira shi ne kuma a haka shi yake cewa wai an je an duba shamila ko an yi gwagwalin ko ba a zufafa bincike ba wai an je an kwakwaso abubuwa kai kuma gashi wani ya kawo labari ya taƙaita ƙissa sai ka jingina labarin zuwa ga wanda aka taƙaita a kansa sai ka ce wai ita ma wai wannan wata hanya ce wai wannan hanya ce to kaga hawwaye dai yanzu hanyar ɗaya ce kuma tana tuƙewa ne zuwa ga muhammad ibn harbin hilali hawwa yau saboda haka abu shiblin da ka ambata ba shi ne kissa ɗin take tuƙewa zuwa gare shi ba baya daga cikin waɗanda labarin yake tukewa zuwa gare su yake karewa zuwa gare shi gare su shi ma yana daga cikin wato rijalu sanad din ka koma shi littafin da ka ambata alqurbatu ila rabbil alamina na ibnu bashkuwal zaka ga wannan saboda haka shi wancan da ya ruɗe ka mai misbahu zalam abu abdullah takaita isnadin yayi taƙaita isnadin yayi in ka koma cikin alƙurbatu zaka ga shi ya kawo cikakken isnadin har zuwa ga malaminsa malamin shi abu shiblin ɗin sannan abu shiblin ɗin eh, wato mu ɗauka ma mu labari yana tuƙewa zuwa gare shi waye shi wanda maturukul hadis ne e, ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala in ka koma cikin taqribut tahzib zaka ga ya ce abu shiblin ɗin nan maturuk matruk ne to a ƙaddara ma labarin ya tuƙe zuwa gare shi to kaga shi labarinsa abin yarwa ne ba a karɓar riwayarsa to ballantana ma labarin bai tuƙe zuwa gare shi ba shi mai wannan littafin shi ne ya taƙaita kai kuma sai ka ɗauka da cewa labarin ya tuƙe zuwa gare shi ne har kake fa wannan abin a matsayin hanya akwai hanya abu shiblin kaga wannan jahilci ne <laughs> rashin karatu ne <laughs> rashin karatu ne baka sani ba amma kuma ka zo kana yada abubuwa da su da ilimi ya da rubuta littafi wanda ɗaliban ilimi na gaske da malamai suka gani dariya za su yi maka sun san ba ilimi kake bayarwa ba wannan abu na farko kenan abu na farko kenan to wadda kenan sannan sai abu na gaba shine wato hanyar da ya kawo kaga har yanzu ke na hanya ɗaya muke da ita wadda adda isnadi hanyar wa Muhammad ibn Harbin al-Hilali kuma Malam al ya riga ya ambace ta ya ambaci illarta hanyar ita ce Muhammad bin Harbin al-Bahili eh <laughs> ita ba ya ambace ta a matsayin cewa ita ma wato wata hanya ce sai jingina ta zuwa ga ainihin shi ibnu ah, wato bashkwal ibnu bashkuwal sai ce shi ma ta zo zuwa gare shi to labarin dai kamar wancan ne muhammad ibnu harbin hilali ne muhammad ibnu harbin eh, muhammad ibnu harbin bahili duka mutum ɗaya ne shi albahili ɗin nan azuhali ne idan ka koma littattafan tarjama eh kamar littafin taqribut Za ka ga wato ya yi tarjamasa ya ce muhammad ibn harbin azuhali ba albahili ba kaga albahili din ta iya ɗaukan ma tashifi ne tashifi ne to yau dai mutum ɗaya ne ake komawa zuwa gare shi shine muhammad ibn harbin al ba wai wani mutum a akwai daban mai suna muhammad ibn harbin al ba yadda kai ka ɗauka rashin ta hakiki ne shi yasa in ka koma littattafan tarjama ba za a baka tarjama ga wani malami ko wani tabi'i da ake kira Muhammad ibn Harbin albahili ba sai dai a baka Muhammad ibn Harbin Muhammad ibn Harbin az-Zuhali wanda shi din ne alhilali din da ake magana a kansa to kaga ita ma ba wata hanya ba ce sabuwa hanyar dai ce saboda haka shi mai littafin alƙurbatu ila rabbil alami ne da ya kawo ta saboda haka an batun albahili ɗin nan tashifi ne abinda ake kawowa ƙarƙashin eh, wato ah, nisbarsa ko dai a ce alhilali ko kuma a ce azuhali kamar yadda shi ibn hajarin ya kawo a cikin taqribut tahzib kaga wannan ba wata hanya ce abu na gaba eh, wannan kenan sannan abu na gaba hanyar da ka kawo ta sayiduna aliyin ta sayiduna aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu wadda ita mala ya riga ya ambace ta cewa alhindi mai littafin kanzul ummal ya ambata cewa as-sam'ani a littafinsa a littafinsa az-zail shine ya ambata kuma aka jingina masa sayyidina ali ka gani to idan ma a kaddara shi ya kawo ta tare da isnadi eh shi ibnu sam'ani din a kaddara ya kawo ta tare da isnadi to sai malam ya ce wanda ya jingina ta zuwa ga aliyu ko kuma wanda ya karɓo ta daga shi sayiduna ali shine abu sadiq abu sadiq kuma ga abinda malaman hadisi suka faɗa malam ya kawo magana ibnu hajar ne al-asqalani cewa ya ce wa hadithuhu an aliyin mursalun hadisin abu sadiq zuwa ga sayidu ali mursal ne bai tabbata ba akwai irsal to kaga in ma ta tabbata shi as-sam'ani din ya kawo labarin tare da isnadi kamar yadda shi alhindi mai kanzul ummal ya jingina masa in ma akwai isnadi din tare da ita ma babu wani isnadi da zaka samu nata don kai ma baka kawo ba amma saboda rauni da rashin sanin menene ilimin riwaya wai sai ya lisafa wannan shi ma daga cikin hanya ita ma wai ɗariƙa ce mina turuk na labarin al'utubi me ya hanya shine abu sadiq ya ce na ali ya faɗa wai wannan shi da isnadi shine hanya to shi wanda ya faɗi labarin su waye ke tsakaninsa zuwa ga abu sadiq ɗin kaga wannan na nuna maka ahmad al-azhari ba ya da hazzi dangane da ilimin hadisi ko ilimin riwaya kutse yayi ba ka da alaka da ita sannan kuma kamin ka yi magana ya kamata a ce kaje ka yi bincike ka tuntuɓi malamai ya abu kaza yake tunda ba fannin ka ba ne. har ka hadisi ba fannin ka bace ko ko rana tsaka tunda kawai kaji malal Kasim ya zo ya tattauna mas'ala ta riwaya kai ma sai ka zo ka nuna cewa ai ni ma gani ni ma malami ne ni ma na kai na kawo har kana wani cika baki na yi bincike to ne bincike kai wannan shine bincike wannan abin kunya eh abu sadiq zuwa sayyiduna ali mutum kenan riwaya ta kare kenan isnadi ya kare wannan shi ne dariƙa <laughs> to kuma wannan ai ba shi ma babu ambato al'utubi a ciki babu ambato al'utubi ciki cewa aka yi sayyiduna ali ya ambata sannan kuma ga illat to abu na gaba shine hanyar da kace ta zo mutulaka ba tare da isnadi ba a to yanzu in banda in banda wauta da dakikanci da jahilci kai da bakinka ka yadda da cewa abin nan yi da isnadi ba a raba shi zuwa ga kowa ba kuma kacewa ita ma wata hanya ce balma ita ce ta shida wani alamu ya nuna cewa ka san abin da kake ka san abin da kake a nan so a takaici dai magana tana nan labarin da ke da isnadi shine wato labarin muhammad ibn harbin hilali shi ke da isnadi shi kuma isnadin ciki yake da alwadda'una da kuma almajahil shi ma kaga bai tabbata ba to tunda bai tabbata ba kaga babu hujja duk abin da ke cikinsa ya rushe inda kuma al'utubi ya zo ambatansa ya zo shi kuma baya da isnadi baka kawo ba kuma abadan ba za ka iya kawowa ba babu wanda aka jingina masayiduna na ali shi kuma ga illarsa daga abu sadiq ne shi kuma abu sadiq bai ji ruwaya ba daga wa sayyiduna ali sannan shi ma muna neman bashin ragowar isnadin muna neman isnadinsa kamin zuwa ga shi abu sadiq din daga shi ibn sam'ani din da ya ambata da aka ce ya ambata to muna muna barin wannan sauran isnadi din ko da an samu to kaga bai tabbata ba in ma wannan irsalin shi kadai ne illa to wannan abin da yake faruwa kenan kaga har yanzu hanya dai kwaya ɗaya ce wadda adda isnadi maganar mala alƙasim kenan ita ce hanyar muhammad ibn harbin hilali wadda shi al'imamul bai haƙi ya ambace ta a cikin aljami'u lishabil iman sannan wani shirme da ya tafka sai ya zo yake cewa ai ga shi ga sauran littattafai ibnu bashkuwal ya kawo kaza kaza kaza mala alkasim bai ambata ba eh, sannan abu abdullah mai littafin misbahu zalam shi ma ya kawo amma mala alkasim bai abace wannan hanya ba kaji shirmi kaji shirmi malam da ya tashi ambaton inda riwaya ta zo ko hikayar ta zo sai ya ambaci a'ala tabaqat wanda ya fi kowa ƙololuwan ɗabaƙa Shi ne al'imamul bai haƙi wanda kaminsa ba a samu wanda ya rawaito labarin ba shi malam ya fara ambata Ya ce ya kawo cikin littafinsa Ali jamiu li Iman duk wanda ka ambata suna ƙasa ga al'imamul bai haƙi to a ƙa'ida ta ta haƙiƙi da ta khariji idan ka zo ambatar wanda yake ƙololuwa ya wadatar ba dole wanda ya ɗauko daga gare shi dole sai ka zo kana lisa su ba saboda su ma sun ɗauko ne daga gare shi ko daga wanda ya ɗauko daga gare shi ibnul jauzi yana ƙasa ga al'imamul bai eh? kamar misali ga hadisi al'imamu turmizi ya ruwaice shi cikin jami'u turmizi al'imamu abu dawud ya ruwaito cikin asunan nashi sai ga ainihin <clears throat> wato al'imamul bagawi shi ma ya kawo cikin sharhu sunna to da na zo ambata sai na ce wannan hadisi waɗancan malamai sun ruwaito al'imamu tirmidhi da al'imamu abu dawud ba dole sai na ambaci al'imamu bagawi ba saboda yana ƙasa da su wannan ƙa'ida ce ta ilimi ta takariji a so tari ai za ka ga wani zubin ma inganci suke kallo ba ma ɗabaƙa ba za ka ga hadisi al'imamu ahmad ya ruwaice shi al'imamu bukhari ya ruwaice shi al'imamu muslim ya ruwaita amma in aka zo sai ka ga wani zubin a kalli ɗabaka wani zubin kuma a kalli daraja ta siha sai ka ji an ce al'imamu ahmad ya ruwaita sannan al'imamu bukhari sannan al'imamu muslim to kaga wannan an kalli ɗabaka kenan saboda al'imamu ahmad yana sama da su al'imamu bukhari da al'imamu muslim wani zubin kuma sai a ce a al'imamu bukhari ya ruwaita al'imam musulun ya ruwaita sannan a kawo ambatun al'imamu ahmad to kaga nan an kalli a asiha kenan to yanzu sai ga wasu malamai su kuma sun ruwaici hadisin to su ma dole sai ka dawo kana ta ambata su wannan sai in ta khariji ake yi in ana ta khariji. to kuma malam ba ya zauna don ya yi bayanin ita wannan matsala ba ce tafsiri ake yi munasaba ce ta kawo kuma aka yi daidai da shi limamin abuja ya yi ƙarya a cikin labarin to saboda ƙurewar lokaci sai mala ya zo ya shafi matsala sama-sama da ya zo ambatan ita ƙissar da take da isnadi to sai ya wadatu da al'imamul bai haƙi wanda kaminsa ba a samu wanda ya ruwaito wannan labari ba na shi muhammad ibn harbin al-hilali wani abin da ya kamata ka sani kenan sanan littattafai da kake ambata to shi ma littafi nawa ya ambata wanda kai baka ambata ba eh littafi nawa ya ambata wanda kai baka ambata ba cikin bayananka <laughs> ka gani so wannan ka fito da kana neman suna kai ma a sanka a ce ai a bangaren hadisin kai ma wani abu ne to kuma sai ka yi abin kunya sai ka yi abin da zai rusa ka abin da zai rosa kai kaskanta ka to wannan abin da ya faru kenan saboda haka ƙarshe dai a riwayat da take da isnadi ita ce riwayat muhammad ibn harbin hilali wanda shine abin da malamai suke yawan ambata shine abin da malamai suke yawan ambata e, duk da na ga wani mai tahqiqin ad-durratu samina shine abu yaqub nash'at al-misri ya ce akwai wata hanya wani zubin sai ka ga malamai sun jingina zuwa ga wannan eh, Shi ne wato ainihin eh, wannan abul hassan azzafarani zuwa ga al'arabi to wani zubin ana jingina gare shi ko a jingina zuwa ga muhammad ibn harbin hilali wanda ke da isnadi kenan amma duk wanda ba wannan ba to zaka ga labarin haka kawai ake kawo shi kamar yadda shi malar kasim ya faɗa <laughs> to kun ga hanya ɗaya ce amma sai ya zo ya ce ai ya saba hanyoyi guda shida a cikin eh, wancan jagwalgwalin nasa na gama ya ƙara wata hanya ya ce sun zamo bakwai <laughs> wala wannan abin dariya kai abin dariya kai da ba si ne na jami'a wadda ke kula da ƙa'idodi na karatu wala zero mai kunnuwa za a baka zero zero mai kunnuwa za a baka don totally baka san inda aka sa gaba ba shirme kai shirme kai sannan ambaci wani abu cewa ai akwai littafin da wani ya ta hakiki ana kiransa a doktor salahuddin abbas ya yi ta hakikin addurratu samina fi akhbarin madina da ibn najjar waye da ya zo ta hakiki sai yake cewa shi muhammad ibn harbin hilali wai hawa yau dai shi ne al'utubi shi kuma al'utubi sunansa muhammad ibn ubaidillah to shi muhammad ibn ubaidillah wanda al'utubi wai lakabinsa ne to shi ne wai muhammad ibn harbin hilali wanga da muke magana ah, a ɗazu kuma ka ce a'a hanyoyin daban-daban ne akwai hanyar al'utubi sannan akwai daban akwai kuma hanyar shi muhammad ibn harbin hilali daga baya kuma ka sake dawowa ka ce a'a ga wani malami ya yi ta hakiki ya ce mutum ɗaya ne to yin sun zama hanya nawa kenan inda biyu ne sun zama hanya nawa kenan <laughs> kaga shirme ko irin na al'azhari eh mewa wa ilimin hadisi kutse <laughs> sai kuma sai ya faɗi abin da kuma ke nuna cewa shi wannan malami in ma ya tabbata ya faɗa to kwaɓa ya yi sai ce wai sai dai an samu bambanci tarihin wafatinsa akwai bambanci akwai kusan shekara goma sha bakwai tsakaninsu to ka duba ha gani ka duba ha gani amma kuma an ce duka mutum ɗaya ne amma tarihin wancan daban tarihin wannan shi ma daban wanda in aka auna zai baka shekara kusan goma sha wani abu kamar yadda kai ka ambata Shi ne eh, shi abin da suke kawo Muhammad Bini Muhammad ibn Ubaidillah ya rasu hijira na da 228 kace haka aka ambata haka aka ambata shi wannan ne abin da malamai suke kawowa wancan kuma kaga ba haka ake kawowa ba ba haka ake kawowa ba an kawo abin da yana nuni kan cewa shekarun da ke tsakanin shi mai wannan wanda ya rasu hijira da 228 akwai kusan shekara goma sha bakwai kamar yadda ka ambata to ya zai a ce mutum ɗaya ne to a ƙaddara ma ya faɗa shi salahuddin ɗin me dalilansa waye magabacinsa su malaman da kace sun yi tarjama ma al'utubi wani malami ne ya faɗi wannan magana cewa da ainihin shi al'utubi da muhammad ibn Harbi al-hilali wai mutum ɗaya ne Wani malami ne ya taɓa faɗan wannan magana dukkanin waɗanda suka kawo labarin ka ambaci az-zahabi rahimahullahu ta'ala a littafinsa siyarwa alamin nubala shin zahabi ya kawo wannan to kaga wannan shirme ne wannan ba karatu bane shi wancan dakta din kwaba yayi kai kuma da yake baka gane ba akwai wauta da dakikanci sai ka zo ka ɗauka ilimi ne har ka zo kana yaɗa wa duniya alhali shirme yayi shirme yayi ba malamin da ya taɓa faɗan haka al'utubi daban muhammad ibn harbin hilali shi ma daban ba wani malami da ya taɓa cewa wai mutum ɗaya ne daga cikin magabata sannan kai ma gashi ka faɗa tarihin wafayat ɗin ma ya bambanta da za a ce kuma abu ɗaya ne kaga abadan wannan ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka daktan in ma ya faɗa a ta haƙiƙin da yawa durratu samina to kuskure ya yi kuskure ya yi ba karatu ba ne wannan kuma ba a dogara gare shi in kaga mutum ya dogara ga wannan to jahili ne bai sa abin da aka karatu ba wannan abu na farko kenan to a gurguje saboda yanayi na lokaci wannan kun ji amsar abin da ya faɗa ko kwaɓar da ya yi a cikin surutansa ya faɗa abubuwa da yawa amma ba za mu ƙarƙare su gaba ɗaya duka ba a dalilan da ya sa muka ce za mu bayyana jahilcinsa ga wasu kusakurai da ya yi kusan guda goma wanda duka mafi yawansu jahiltar wannan fannin ne ya jahilci wannan fannin shi yasa ya fada cikin waɗannan kusakuran bai san wannan fannin ba ya yi masa kutse shi yasa ya fada cikin waɗannan kusakurai kuskure na farko da ya kusakurai guda goma kuma na taƙaita su ne ba su kaɗai ba ne kuskure na farko da ya yi Shi ne bambantawa da ya yi tsakanin Muhammad ibn Harbin hilali da Muhammad ibn Harbin al-Bahili ya ce wai mutum ne daban-daban wannan kuskure ne kuma mun yi bayani cewa shi al-Bahili nan shi mai littafin al-Qurbatu ila rabbil alamina wato ibn Bashkuwal da ya kawo shi wannan kuskure ya tasifi ne eh ba haka malaman tarjama suke ambatarsa ba saboda haka mutum ɗaya ne muhammad ibn harbin hilali mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne kun ga wannan kuskure na farko kenan wannan jahilci ne jahilci ne shi yasa ya fada cikin wannan kuskure kuskure na biyu da ya yi ɗaukan abu shiblin da ya sai ya ce wai shi ma gashi yana da tashi wata hanya ta daban a labari ko a kisa shi al'utubi wannan shi ma mun yi bayani a kansa cewa shi abu abdullah mai littafin misbahu zalam da ya kawo takaita isnadin yayi sai ya wadatu bai ambaci malamin shi abu shiblin ba wanda sunansa muhammad ibn muhammad ibn nu'man sunan malaminsa muhammad ibn rauhin arraƙashi shi kuma malaminsa Muhammad ibn Harbin al-Hilali saboda haka shi ba shi labarin ke tukewa zuwa gare shi ba shi ma yana daga cikin rijalus sanad waɗanda takan su labarin ya hau har ya tuke zuwa ga Muhammad ibn Harbin al-Hilali kuskure na biyu kenan da yayi yawa kuskure na biyu kenan da yayi sannan kuskure na uku ce wadda yayi wato ibn Najjar da abul yumni ibnu asakir sun ce wai shi al'utubi wai shi ne sun yi tarjamarsa haka ya ce sun yi tarjamasa a cikin littattafansu sannan kuma sun ce shi ne muhammad ibnu ubaidillah kuma shi ne muhammad ibnu harbin hilali wannan bari mu danna shi e don ku ji abin da ya faɗa daga bakinsa e sai mu haska littafin magani, akwai wannan magana ko babu yawa gashi bari ku ji wanda ya fi shahara shine hanyar utubidin wanda shi wannan al'utubi shi shine muhammad ibn ubaidillah ibn amr ibn muawiya ibn amr ibn utba ibn abi sufyan صخر ibn حرب ya yi wafati bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 228 kamar yadda babban malami al bagdadi baghdadi ya faɗa a littafinsa tarihu madinati salam wanda aka fi sani da tarihu baghdad da kuma wato abu abdullah mai littafin a ah, addurrar sanina kunci akhbarin madina haka ne ibnu sakin shi ma a cikin lissafinsa ithaku za'ir wa itraf al-mukim sa'ir sun faɗi cewa wa'annan da na faɗa sun faɗa wa'annan da na faɗa cewa shi al-utubi shine ne wannan sunan wannan shine tarjamasa to yanzu <clears throat> bari mu baku misali da wannan littafin sunansa ad samina fi akabarin madina kun ya ambaci ibnu najjar ya ce a ciki wai shi wannan malamin ya yi tarjamawa <laughs> shi al'utubi kuma ya ce shi sunansa muhammad ibn ubaidillah kun ji ya faɗa to wallahi tallahi ƙarya yake yi ƙarya yake yi da shi da ibnu asakir ɗin almutaakhir ba ibnu asakir wai eh, wancan almutaqaddim ba eh ba shi ba mai littafin tarihu dimashq wanda kaga ya kamata ya wannan bayanin yau saboda an ce ibnu asakir shi kwakwalwa take hararuwa to ba shi ba ne wannan mutaƙaddim ne ya daɗe to akwai ibnu asakir wanda shi shine abul yumni yawa shi ke da littafin itihafu za'ir ɗin to duka ƙarya ya musu ba inda suka yi tarjama shi eh <laughs> al'utubi ba inda suka ma ambaci suna al'utubi kwata-kwata ga addurra ita kawai za mu ba da misali saboda lokaci kun gani yawwa a wannan bugun eh za mu haska ku gani to kun ga inda ya kawo labarin a ita waccan kissa din ta shi Muhammad ibn Harbin hilali ga ta nan wannan hannun inda biro yake ku duba ku gani za ku ga ya kawo isnadi kun gani ga shi nan isnadin da ya kawo gashi za mu karanta kaɗan daga ciki yace akhbarana abdurrahman ibnu abil hasan fi kitabihi akhbarana abul faraj ibnu ahmad akhbarana ahmad ibnu abi nasr akhbarana muhammad ibnu al-qasim al-farisi sami'tu ghaliba ibnu ali as-sufi yaqulu sami'tu ibrahima ibnu muhammad al-muzakka yaqulu sami'tu abul hasan al-faqih yahki an al ibnu muhammad عن ابن فضيل النحوي عن محمد بن روحين gani an Muhammad ibn Harbin al-Hilali to shine sai ka wannan kissa qala dakhaltu al-Madinata fa ataitu qabra an-nabi sallallahu alaihi arabiyun kun iya isnadin da ya ambata kenan sai kawo kissat da ya kawo kissa kuma shi kenan sai ya ci gaba da kawo bayanai a kan wani labari na daban saboda haka kwata-kwata shi ibn najjar da ka ambata bai ambaci tarjamawa al'utubi ba ƙarya kai masa haka shi ma ithafu za'ir ɗin da ka ambata na shi abul yumni ibn asakir shi ma ƙarya kai masa dama makaryata ne ku kun saba kun yi wa Allah ƙarya kun wa manzan Allah ƙarya kuma ku zo kuna wa malaman addini ƙarya don ka aibanta wani kuma ka tallata ɗariƙa ka da ka. to ga littafin ga shi ka ce sun mai tarjama ku ji tsoron Allah eh ku ji tsoron Allah to wannan kuskurensa na uku kenan cewa wai wa'annan malaman su ma sun ambaci al'utubi har ma wai sun masa tarjama sun ce shine Muhammad ibn Ubaidillah ƙarya kake kwata-kwata labarin da suka kawo shine na Muhammad ibn Harbin al-Hilali shi suka ambata kwata-kwata babu ambaton suna al'utubi ciki kwata-kwata ina ka samu wannan kaga ƙarya kai kuma kai ke cewa yayi gwagwalin wani yayi gwagwalin yi wani ya duba shamila alhali kai duk hayaniyar da kai shamila ka kife a gabanka amma tare da haka kuma sunayen littattafai ma baka iya karantawa daidai sunayen malamai ma baka iya abbata daidai kuma ga ashamila a gabanka ta wannan ya nuna ya duba littafin in ya karanta littafin zai faɗi wannan magana to shi ma kun ga jahilci ne da ya karanta ba zai faɗi wannan magana ba har ya jingina ta zuwa ga wayannan malaman ba zai ambata ba eh ba zai ambata ba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 a cikinsu gaba ɗaya ban samu abin da nake cewa babu ba Allah ya shirye ka akasinsa kuma na samu akalla yanzu ina da a kaina wanda zan iya lissafo su aƙalla malamai bakwai zuwa goma waɗanda suka yi magana akan wannan aya suka tabbatar ma cewa tana ba da ma'anan tawassuli da annabi kuma suka faɗi abin da ke nuni da cewa tawassuli da annabin sallallahu alaihi wasallama bai taƙaita da kafin wafatinsa ba tabbatacce ne yana ci gaba har ila yawmil qiyama aƙalla yanzu daga cikin waɗannan malaman waɗanda zan iya lissafowa a nan akwai babban malami abu ishaqa al-thalabi abu ishaq al-thalabi a cikin tafsirinsa takriban mai suna al-jawahirul hisan shi kuma wannan to ku <clears throat> don Allah al-thalabi sunan tafsirinsa al-jawahirul hisan shine tafsirinsa ba shi bane sunan tafsirinsa al-kashf wal bayan Shi ne saalabi ya rubuta al hisan na abdurrahman saalabi ne <clears throat> abdurrahman saalabi ne to ka gani kuma ka ce wai ka wai ka leka tafsiri ɗari <laughs> a wagu duba ku gani <laughs> ya ɗauko as-sa'alabi Eh, ya ɗauko a sa'alabi ya jingina masa al hisad <laughs> shi kuma aljawahirul hisad tafsirin na abdurrahman sa'alabi ne amma a haka yake bugun gaba ya leka tafsiri ɗari kuma wallahi ƙarya yake yi <laughs> ƙarya yake yi ba wani tafsiri ɗari da ya rubuta eh dama yan a haka suke eh to kun ga wannan wannan eh babbar kwaba kuma a matsayinka na wanda ya leka tafsiri ɗari kuma ka zo haddata haƙiƙi na ainihin sunayen tafsiri da waɗanda suka rubuta su ba kada eh wannan eh, wani na cewa to don da za abin da yasa saboda ya cika baki ya ce kan ita wannan aya ya leƙa tafsiri ɗari amma kuma tafsiri na farko da ya fara ambata kuma sai ya jingina shi ga wanda ba mai shi ba to kaga min babu aula zai nuna maka kenan to me aka bincika me aka leko kaga ba abin da aka leko illa shirbi eh saboda haka al-kashf wal bayan shine tafsirin as-sa'alabi yawwa an baka wannan karatun eh kuma ya kamata ka fito ka yi godiya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 kin tafsirin sa aljana ƙurtubi kuma ya yayi wafati hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 671 takriban sannan bayan ƙurtubi al-Allama al a cikin tafsirinsa sa ya yi yayi wafati hijiran Annabi na da shekara 691 sannan bayan al-Allamatul Baydawi Abu Hayyan al a tafsirin sa al-Bahr al-Muhit abu hayyan al'andalus ya yi wa wafati 745 sa'an nan bayan nan mu zo kan ibn kathir mashhur sannan mu zo kan abu sa'ud mai irshadul aqli salim wanda ya yi fati hijiran annabi 951 kun ji ya ambace abu sa'ud ko yau wato za mu gaya muku kuskuren da ya ko jahilcin da ya anan sannan bayan shi mu zo kan shihabuddin al-alusi mai ruhul ma'ani hmm. a cikin ruhul ma'ani maganan da ya a ƙarƙashin aya shi kuma wafatinsa bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1270 har mu zo kan al'allamatu shaukani to al'allamatu shaukani kun je ya ambaci a shaukani sai ku rike mana abu sa'ud da kuma al'allamatu shaukani galiyun an ta'alif duk da shaukani kafin alusi hijira 1250 a cikin fathul qadir waɗannan dukkan su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 ita wannan aya wato tana nuni eh, walau annahum izzalamu anfusahum tana nuni kan cewa ana iya tawassuli da annabi ko tawassuli da annabi bai takaita iya rayuwarsa ba har bayan rasuwarsa to wannan karya yake yi ƙarya yake yi <clears throat> al'allamutu shaukani na farko dai bai kawo labarin al'utubi ba ko ishara bai a kansa ba in ka ko ba zuwa ga wannan aya ko ishara bai yi ba sannan maganar da ya faɗa ba ta nuni kan cewa har bayan rasuwar manzan Allah a iya tawassuli da shi da zatinsa maganarsa ba ta nuni haka ƙarya kai masa wannan jahilci ne haka shi ma abu, sa'ud mai tafsirin wato irshadul aqali salim shi ma haka kusan za ka ga da maganarsa da ta al'imamu shaukani ma suna da alaƙa kamar ɗaya ce ma sau da haka kwata-kwata ba su ambaci labarin al'utubi ba ba su yi ishara zuwa gare shi ba sannan bayanin da suka yi na fassarar wannan aya ɗin ba ya nuni kan cewa ana, iya tausuli da manzon Allah da zatin har bayan rasuwarsa ƙarya kake yi in kuma ka isa ka buɗe littattafan ka kawo hatta littafin da ka ce ka rubuta ba ka iya kawowa ba kawai da kun ka ji ya ambaci sunansu a can ma haka kawai ya zana sunansu ya ce sun faɗa to ai sai ka kawo abin da suka faɗa mana a ƙa'ida ta ta haƙiƙi na ilimi amma ka zo ka yi da'awar mutum ya faɗi kaza kuma alhali bai faɗa ba ka yi masa ƙarya wannan ƙarya ne kamar yadda yawa ibnu najjar ƙarya to haka su baya musu ƙarya magana su ba ta nuni kan haka kawai abin da suka faɗa cewa wannan aya tana nuni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato su waɗancan da ake magana ko su yaƙin aya yake magana a kansu da sun zo sun yi tawassuli da annabi sun nemi ya nema musu gafara kamar yadda aya ta nuna to da sun samu Allah mai yawan gafara mai jin kai abin da suka faɗa kenan amma kwata-kwata ba abin da suka faɗa wanda ke nuni cewa hatta bayan manzo Allah ya bar duniya a iya tawassuli da shi babu wannan jahilci kai ƙarya kai kuma wai a haka kake cewa wai ka leƙa tafsiri ɗari eh shine ka zauna har kana ambato su kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza hai Allah ya sauwaka Allah ya shiryar da ku E, to wannan in ka hada su sun zama kuskure guda shida kenan in ka hada da na Abu Sa'ud da na shi al'allamatu shaukadi in ka hada su bari mu koma zuwa ga kuskurensa ko jahilcinsa wato na gaba Mm. shi kuma wannan ya zo tare da isnadinsa a cikin littafin ibn bashwan mai suna ƙurba ila to wai shi kuma <laughs> wannan ya zo tare da littafinsa a cikin eh, wai sai faɗi malami ibn bashwan don girma Allah wani malami ne ake kira ibn bashwan babu wannan malamin wannan jahilci ne eh ibn bashkwal bidon milkaf ibnu bashkuwal wai ibnu bashkuwal shine wai zo yana cewa ibnu bashwal bari mu maimaita shi ku ji eh shi kuma wannan ya zo tare da isnadinsa a cikin littafin ibnu bashkuwal. bashwal mai suna qurba ila rabbil alamin kun ji ibnu bashwal babu wannan malami ka koma makaranta al-azhari sunayen sunayen malamai ma baka iya faɗa daidai sunayen malamai ibnu bashkwal wai ka zo kana ibnu bashwal haba da Allah yanzu kenan malamin da ya leƙa tafsiri ɗari kenan a ƙarƙashin aya ɗaya natijar da ka ba wato za a samu a kenan eh natijar kenan to bari ku ji littafin ma nasa bai iya faɗa daidai ba bari ku ji ila rabbil alamin mai suna ƙurba ila rabbil alamin wai kun ji ƙurba ila rabbil alamin to wannan kuskure ne alƙurbatu ila rabbil alamina shine cikakken sunan littafinsa alƙurbatu akwai ma'arifa a farko sannan kuma akwai ta'u akwai ta'u tanis marbuta alƙurbatu ta ji da kyau don sai ai ma talƙini alƙurbatu kaga wannan larabci kake batawa a sunan littafi kuma kana da awowai kana da doktora a luga amma sunan littafi kuma sai ka bugi sibawai eh ka gani sunan littafi ma sai ka duki sibawai wai kurba ila rabbil alamin bari mu mai sai ku sake ji sunan kurba ila rabbil alamin hmm. to wannan jahilci ne sunan littafin alƙurbatu ila rabbil alamina shi ne sunan littafinsa ibn bashkwal to yanzu mutumin da bai faɗi sunan mai littafi daidai ba bai faɗi sunan littafi daidai ba don girman Allah wannan alama ce da ke nuna cewa ya karanta ma littafin wala bai karanta ba bai karanta ba gwagwalin ya je ya yi browsing aka zo masa bai tsaya kuma ya ya yi tahariri ba sai ya fito yana tallata wa duniya don ya aibanta malal alƙasim ya samu shiga a cikin tafiyar ɗariƙa tunda malal alƙasim ya, taɓa ya aduna makari a jahilcinsa to shi kenan bari shi kuma ya fito a ce ai ya yi maganin malal alƙasim saboda haka bari a jayo shi a kusanto shi a ba shi a girmama shi ya kai ya kawo a yi maganin bala alƙasi to a haka <laughs> da shirme da shiririta babu ta hakiki na ilimi eh eh to ka koma makaranta mune maka gyara ibnu bashkwal shike da littafin alqurbatu ba ƙurba ba ka cire alif da lam sannan madadin ta kuma ka kawo alif ta'anis aga wannan kuskure ne kuskure ne a luga a lokacin da ka ce wai yi takharruji cikinta waɗanda mutane suna wahala al'umma wallahi eh to bari mu <coughs> bari mu je da shi gaba hmm. shi kuma wannan ya zo tare da isnadinsa eh yawwa ne littafin addurra sanina fi akhbarin madina to kun ji wai mai littafin addurra samina fi akhbarin madina eh to shi ba ba haka ake faɗin littafin ba addurratu samina na ɗaga shi ɗazu yawwa gashi <clears throat> kun gani yawwa masu iya karanta larabci su gani da Allah addurra addurra samina an ka rubuta ku duba ko akwai ta'un bari mu mai sai baya ya faɗo wannan hikayar zuwa ga Muhammad ibn Harbin ne mm-hmm. littafin addurra samina fi akhbarin kun ji addurrar samina babu wata ƙa'ida ta larabci za ta halatta maka iskatin wannan ta'un wai ka ce addurrar samina eh wannan kuskure ne ai ba waƙafi kai ba eh kuma jimla ce guda ɗaya addurratu samina to don me da za ka yi jifa da ta'un ka ce addurrar samina so miskini da kai suna littattafai ba ka iya faɗa daidai kuma haka kake cewa zuwa zauna da kai <clears throat> a zo a zauna da kai a haka hmm? eh so wannan kenan addurratu samina shine sunan littafin yawwa eh a littattafai kusan biyar cikakken isnadi kuma sai dai matsaloli na rauni da ba za a rasa ba kawai dai al'utubi kabinsa ne shi kuma muhammadu ibn to yanzu akwai wanda ya kamata mu danna eh ina ganin ko yawwa inda yake magana akan shi ina jin wannan ne ko wanda ya fi shahara shi ne hanyar kutubi mm. wani ibn amr ibn utba 228 eh ku yi haƙuri kamar yadda babban malami al-khatibul baghdadi ya faɗa a littafin mai littafin الدرة الثمينة في أخبار المدينة هكذا ابن أساكر شيما أتكلم الساكن سا إتحاف الظاهر cewa wa'annan da na faɗa? to ina ganin ku ya kuma wannan ya zo tare da isnadinsa ina ganin ba nan ba ne mu koma ga wancan bidiyo ku yi haƙuri 'yan uwa yawwa ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri eh, na ne to ya kamata in ga bidiyon kuma eh, can inda yake cewa abu shibla <laughs> abu shibla to bidiyon ne na so in gani ko wannan ne to almuhim a ah, wannan kenan saboda haka rawi ɗin ne ko kuma wannan da ya jingina ba cewa shi ma yana da ruwaya shi yake ambata ba daidai ba e, yana cewa abu shibla abu shibla e, abu shibla abu shibla yan baya da suka daga wajensa abu shibla sannan akwai ruwaya ta hudu da ta zo daga wajen ah, da ta zo daga wajen abu shibla albahiri abu shibla kun je yana ta maimaitawa abu shibla eh bari mu maimaita shi riwaya daga wajen muhammadu ibn harbi mutulani ba tare da abu shibla abu shibla shi ya takaita akan kutubi da ali ibn abi talib da abu harbi mutulani bai hango riwaya daga muhammadu ibn harb al-hilali ba wanda wannan shi ya fi shahara eh. na uku akwai riwaya daga wajen Ah, Muhammad ibn Harb al-Bahili Muhammad ibn Harb al-Bahili ba kai ba ko wanda shi kuma wannan ya zo tare da isnadinsa a cikin zo tare da isnadinsa ban malam kushi ya zo da ita da suna qurba ila rabbil alamin da wasu 'yan baya da suka nakalto daga wajensa hmm. sannan akwai riwaya ta hudu da ta zo daga wajen ah, da ta zo daga wajen abu shibla bai san sunan shi ba abu shibla albahi <laughs> wanda abu kun ga harkan ma a tsorace yake faɗanta abu shibla abu shibla <laughs> <laughs> bai sai da zai dabda sunan ba <laughs> bai sani ba wallahi <laughs> abun shiblin ne ba ba nasaba za ka yi ba wannan nasaba ba ta da mahalli ba mamnu'in ne min sarraf ba wayannan al tis'u eh, ko al'ashiru kamar yadda eh, al'imam ansari ya kawo na goma cikin littafinsa kifayatul gulam a ah, cewa illoli guda goma da ke hana ma suna sarrafuwa to shi shiblu baya babu kowace irin illa tare da shi eh, saboda haka abu shiblin ake cewa abu shible amma saboda a tsorace ke faɗanta abu shibla shibla <laughs> saboda bai san da zai ba ya koyi ainihin wato wannan ilimi ne a wurin malamai ba kawai ya je ya buɗe kwamfuta ne ya ɗan yi bincikensa ya tsakulo ya tsakulo da shi ne sai ya zo yana ainihin wato ainihin abin nan to billahi alaikum kun ga wannan kusakurai guda goma kenan da muka tattara yawwa a cikin wannan bidiyo nasa amma a haka yake bugun gaba cewa wai mala alkasim ya fito su zauna <laughs> ku duba fa wanda bai iya faɗin sunan littafi daidai bai iya kama sunan rawi ya faɗe shi daidai bai iya faɗin sunayen malamai daidai bai san abin da ar eh, wato a ɗariƙa ta isnadi da wadda ba ɗariƙa ba wai wannan to a zauna da kai ka ce mi a zauna da kai ka ce mi kai wannan jahilci eh da sunan ilimi haba da Allah shawarar da ni nake baka eh ka koma eh har yanzu kai yaro ne matashi alhamdulillah ba tsoho bane a ah, ka koma ka je ka nemi malamai idan kana son tattauna mas'ala a cikin ilimin hadisi ko ilimin riwaya to ka koma ka je <clears throat> ka samu malamai ka yi karatu a wurinsu sannan daga baya amma yanzu wallahi tallahi ba ka da hazzi ba ka da hazzi a ilimin hadisi e, kai jahili ne a wannan fannin kuma alhamdulillah mun fito da jahilcinka eh kuma ko a gaba na ka zo ai na kalubalance ka ka fito mu zauna musamman akan bashin da nake bin ka a gaba na baka isa ka kare kanka akan wannan jahilci ba da ban kaura da kai da sunan ilimi amma wawaye daga cikin ku yan dariƙa suna ta yaɗawa ma daga cikin wasu wai masu da'awar sunna ai kai raddi suna taya ka tallan jahilci to kuma duk wannan abin da kuka je mun shi ne abin da ya rubuta a littafinsa da littafin littafi ya cancanta a yi masa raddi <laughs> a rubuce ko wannan bayanan kawai don ya riga ya yi bayanai ne kuma sun shiga duniya to don a ganar da al'umma kada mutane su rubi cewa da abin da ya faɗa daidai ne shi ya samu ka fito muna wannan bayani amma nan ba ba malami ba ne kamar yadda na faɗa a wancan tsokacin na ni ban taɓa kallon ka a matsayin malami ba ban taɓa kallon ka a matsayin malami ba sannan wannan fannin hususan ilimin hadisi ilimin riwaya kai jahili ne magana ta gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye jahili ne kana da sauran lokaci matashi ne kai ka je ka koma ka nemi malamai ka koye shi hawa mala alƙazin ba sa an ka ba kai ba a cikin littafin ka ka yadda da mala alƙasin malamin hadisi ne da a ciki ka ka sifanta shi da almuhaddis? muhaddis haka ya kira mala alƙasin kun ga ya yadda da cewa malal qasim malamin hadisi ne ya yadda so ma kai ba ma ɗalibin hadisi ba ne so kuma a haka ka zo ka yi kutse kuma har kana neman a fito a tattauna to a tattauna ka ce mi eh baka san abin da ake kira sanadi isnadi ba baka san abin da ake kira ɗariƙa ba ta isnadi abin da ma bai da isnadi ka zo ka ce wai shi ma hanya ce daga cikin hanyoyin labarin al'utubi sannan sunayen littattafai kaka baka faɗa daidai addurratu kana addurra alƙurbatu kana ƙurba eh? sunayen malamai ibnu bashkwal kana ibnu bashwal abu shiblin kana abu shibla abu shibla wanda sunansa mun faɗa shine muhammad ibnu muhammad ibnu nu'man sunansa kenan so ka ji tsoron Allah eh wannan duniya ba ba za a tabbata ba eh kuma wannan abin kunya da kuke jama kanku ya yi yawa da ni ne gaba ɗaya to na riga na rufe magana a social media yadda ake tona muku asiri idan kuka zo kuka yi barna akwai wasu ma daga cikin masu da'awa suna ma suna ganin kamar ma a gaske kuke saboda jahilci amma in muka zo muka baje ku kuma sai duniya ta gano cewa ku jahilai ne sai duniya ta gano cewa ku jahilai ne su saboda haka akwai sauran abubuwa da ya ambata da abin da ya shafi ainihin yorwa da ƙila da kuma matsala ta hadisi wasu hadisai da ya kawo dai kokari ya tabbatar da cewa manzon Allah ko ya bar duniya ana iya neman istighfari daga wurinsa so wannan shine zai zama wa zaman mu na biyu tare da sauran bayanai na kusakuransa da fito da jahilcin sa da nuna wa duniya cewa abin da ya ba ilimi ya ba shiriri ta yi <clears throat> shiriri ta yi ba da alaka da karatu ba da alaka ba ilimi bane ba ilimi ba saboda haka natijar karatunmu shi ne. na farko abin da mal alkasim ya faɗa yana nan daram ba su kawo ba kuma ba za su iya kawowa ba ila yau Shi ne cewa labarin da sunan al'utubi ya zo baya da isinadi. malaman da ke kawo shi haka suke kawo shi biduni isinadin. abu na farko kenan sannan kuma wanda ya zo da isinadi. ba ta hanyar shi al'utubi ba wanda ya zo tare da isnadi shi kuma hanya ce ta muhammad ibn harbin hilali tana tukiya zuwa gare shi shi kuma gaba ɗaya ba ta tabbata ba ba isnadin da ya tabbata isnadi ne wanda yake cike da alwadda'una eh, da almajahil har ma ya ba da misali akwai eh, wannan something arraƙashi ibnu aban arraƙashi mala ya ambace shi to ire-iren suke cikin isnadin so kaga balle a yi magana cewa abin kisa a iya hujja da ita to ba ta tabbata ba hatta waɗanda ke da isnadin ba ta tabbata ba abu na biyu kenan ba ta tabbata ba sannan abu na uku ita ma hanyar sayidu na ali ita ma ba ta tabbata ba saboda shi abu sadiq bai ji riwaya ba daga ainihin na ali kuma ina ragowar sauran isnadi da aka jingina ma ibnu sam'ani a cikin azzail a cikin kitabu zail nashi wanda shi alhindi ya ambata cikin kanzul ummal ina sauran isnadi zuwa ga shi abu abu sadiq kaga akwai bukata a kawo akwai bukata so saboda haka mas'alar tana nan babu wani dalili ba daidai ba ne haramun ne wato mutum ya je wajen kabari ya ce wai manzon Allah ya gafarta masa wanda aƙidar muke nan haramun ne bai halatta babu dalili akan wannan ba bata tabbata ba kaza da sauransu sana abin da ya kamata ku sani shi al'utubi din nan fa da ake magana hatta su karkar su malamai suna tattaunawa wai waye shi al'utubi din nan ba fa an kasa tantancewa fa saboda al'utubi ba mutum ɗaya ba ne kamar yadda malam ya faɗa cewa akwai wanda ake jinginawa zuwa ga utuba ibnu gazawan akwai wanda ake jinginawa zuwa ga utuba ibnu abi sufyan ɗan uwan mu'awiyatu ibnu abi sufyan radiyallahu anhuma to shi al'utubi ɗin nan ma wansu ce a'a ana jingina shi ne ga wancan ɗin wasu kuma su ce ana jingina shi zuwa ga wannan kai wasu ma sun ce a'a shine alfaqihul malikiyu sahibul utubiyya ba maliki din nan wasu sun ce ma shine to ba a ma san shi waye ba ma wanda ake magana kansa ba a ma san shi ba saboda utubi din nan ba guda bane sannan kuma babu isnadi hanyarsa to da wannan za ku tabbatar da aƙidar ku da wannan za ku tabbatar da addini so Allah ya sawwaka eh amma yana jaddada maka eh malal qasim ba sa'an ka bane eh ka je ka yi karatu ka je ka karanci ilimin hadisi ka san eh menene ma isnadi tukuna menene matani eh menene mustalahat na malaman hadisi sannan ka sanya ake karanta sunayen rijal da ainihin malamai da littattafai ya zan kana da ta hakiki to sannan ka fito a yi magana cewa ya kamata a zauna da kai ko bai kamata ba su Allah ya samu dace mun so mu buɗe layi so kuma tun ɗazu an ɗauki wuta wayar yadda ya kamata mu buɗe ba ta da caji so isha Allahu saboda kada zaman ma ya tsayi kuma ga magariba tana ƙarasuwa kaɗai ya rage nan za mu dasa aya insha Allahu ta'ala